فاسأله أهل الذكر كرم سني فقمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كدور حكا دكما ساكس سادوها دمو أشكين شرن كرم سني قمقمي shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙare sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata a shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan abin da ya wajabta a kanmu dangane da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka inda a shirin farko muka bayyana cewa akwai haƙƙin da'a da biyayya a gare shi da kuma a shiri na biyu muka bayyana cewa haƙƙin ruju'i da kuma komawa a gare shi a wuraren saɓani domin sanin hukuncin Allah wanda ya nisanta da son rai. Tambayar mu ta yau amine ne haƙƙi na uku a gare mu dangane da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin amsa wannan tambaya sai a dakace mu da wannan. قضيت سني saurare hakika cikin nasosi da dama kama daga ayoyin alkur'ani mai girma game da ingantattun hadisai za mu samu cewa ɗaya daga cikin haƙoƙin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka kan bil'adama har zuwa ranar alkiyama shine haƙƙin mawadda ko kuma soyayya a gare shi da kuma ƙiyayya ga makiyansa gami da ƙaurace musu hakan kuma shine hakikanin imani domin soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce mafi fifikon soyayya a wajen Allah da hakan ya kasance sharaɗi na imani kamar yadda aka rawaito cikin tafsirin safi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ɗayanku ba zai samu ɗanɗanon imani ba har sai ya so don Allah kuma ya ƙi saboda Allah. Baya ga wannan, ayoyin Alƙur'ani sun shiryar da mu zuwa ga wannan haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin ma'aikin Allah a kanmu. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, Suratu Toba aya ta 24 Hakika masu saurare wannan aya mai albarka tana bayani ne akan cewa soyayyar Allah da ma'aikinsa ya ba ta kasance sama da kowace soyayya ta ma'aifa ce ko ta ‘ya'ya ko zuriya matuƙar dai suka gyara ayyukansu ba su ƙi Allah da ma'aiki ba, amma idan sun ƙi Allah da ma'aiki, to ya haramta ma a yi mu'amala da su cikin tausayi da soyayya kamar yadda wannan aya mai albarka ke cewa suratul mujadalati aya ta 22 ba za ku sami mutane da suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ba suna ƙaunar waɗanda suke gaba da Allah suke kangarewa manzonsa, ko da kuwa sun kasance iyayensu ne ko ‘ya'yansu ko ‘yan uwansu ko kuma danginsu ne. Waɗancan ya rubuta tabbatarwar imani a cikin zukatansu, ya kuma ƙarfafa su da haske daga gare shi, zai kuma shigar da su aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, madawwama a cikinsu, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da shi, waɗancan ne rundunar Allah, na'am, haƙiƙa rundunar Allah su ne marabauta. A ɓangaren hadisai da suke bayani dangane da wannan mawdu'i suna da yawan gaske. daga cikinsu wanda Sheikh Saduk ya rawaito a cikin littafin sa na ilalu shara'i ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce imanin bawa ba zai cika ba har sai na kasance mafi so a gare shi daga shi kansa kuma iyalan gidana su kasance mafi so a gare shi da iyalan gidansa masu saurare irin wannan hadisi ya zo cikin bangaren hadisan ahlus sunna haka zalika an rawaito wani hadisi na daban a cikin littafin ilalu shara'i daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa ku so Allah kan abin da yake ciyar da ku daga ni'imarsa, kuma ku so ni saboda Allah Maɗaukakin Sarki, ku so kuma iyalan gidana saboda ni. masu saurare barkamu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ci gaban shirin zai fara da hadisin anas bin malik yana mai cewa wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo wajen ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa yaushe ne tashin alkiyama anas ya ce kafin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amsa wannan tambaya sai lokacin sallah ya yi sai ma'aikin Allah salam ya yi sallarsa bayan an kammala sallah sai ya ce ina mai tambaya akan tashin kiyama sai mutumin nan ya ce ni ne ya ma'aikin Allah sai manzo ya ce masa da me ka shirya mata wato rana a kiyamar sai mutumin ya ce wallahi ban shirya mata da wani aiki mai yawa ba kamar sallah ko azumi ba sai dai ni ina son Allah da ma'aikinsa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mutum yana tare da abin da yake so anas ya ce ban taɓa ga wata rana da musulmi suka yi farin ciki ba bayan bayyanar musulunci a kan wani abu kamar yadda suka yi a wannan lokaci ba a wani hadisi na daban kuma da shek tusi ya nakalto cikin littafinsa a mali daga shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihissalam ya ce wani mutum daga cikin ansar ya zo wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce ya ma'aikin Allah ba na iya rabuwa da kai duk lokacin da na shiga gidana idan na tuna ka sai in bar gida in tunkare ka wato in tunkari inda kake har in ganka saboda soyayyar da nake yi maka sai na tuna cewa idan ranar alkiyama ta kasance ka shiga kuma cikin aljanna cikin matsayi na a'alal illiyin yaya zan kasance ya annabin Allah Imam Ali alaihi salam ya ce sai wannan aya mai albarka ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda kuwa suka bi Allah da manzo to waɗancan suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima a gare su irin su annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai madalla kuwa da waɗancan kyawawan abokai suratun nisa'i aya ta tara, sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira wannan mutum sannan ya karanta masa wannan aya mai albarka tare kuma da yi masa albishar masu saurare hadasan da suka gabata sun bayyana mana cewa Hakika soyayyar da mutum ya kamata ya yi wa annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ta fi fifiko da wacce zai yi wa iyalan gidansa a tsarkaka ba. Hakika Allah Maɗaukakin Sarki ya umarci annabinsa da ya buƙaci soyayyar iyalan gidansa a matsayin ladansa kan abin da ya fuskanta na wahalhalu wajen isar da saƙon Allah da kuma shiryar da al'umma. wanda wani annabi bai fuskanta ba a gabaninsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Waɗanda kuwa suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari, to suna shiga dausayan aljannoni, suna samun duk abin da suke so a wurin Ubangijinsu. Wannan ita ce falala mai girma, wannan fa shine abin da Allah yake yin albishir da shi ga bayansa waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi ayyuka na gari ka ce ba na tambayar ku wani lada a kansa sai dai kawai soyayya ga iyalan gidana duk wanda ya aikata wani aiki kyakkyawa za mu ƙara masa kyakkyawan sakamako a kansa hakika Allah mai gafara ne mai godiya suratul shura aya ta 22 da kuma ta 23 A bayyane yake wannan nassi na alkur'ani mai girma ya tabbatar mana da cewa soyayyar iyalan gidan annabta tsarkaka ita ce kyakkyawa da Allah Maɗaukakin Sarki yake yin ƙari na albarka domin isar da mutum zuwa mafi martaba na aljanna kamar yadda soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasila ce ta ishtihadi da ƙoƙari wajen da'a da kuma biyayyar Ubangiji. da kuma rabauta da matsayi irin na waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ni'imce su daga annabawa, siddiƙai, shahidai da kuma salihai, kamar yadda muka karanta a riwayar wani mutum daga cikin ansar da ta gabata. Masu saurare takaitacciyar amsar da za mu fahimta a shirin na yau. shine hakika soyayyar annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma gabatar da ita kan kowace irin soyayya haƙƙi ne na ma'aikin Allah a kan dukkanin mumini har zuwa ranar alƙiyama, kuma ita wasila ce ta ƙoƙari wajen ƙara ɗa'a da biyayyar Allah, da bi'antuwa da soyayyarsa da kuma cimma martaba maɗaukakiya tana tabbatuwa ne da soyayyar iyalin gidansa tsarkaka da kuma yin bara'a da nuna ƙiyayya da masu ƙin Allah da ma'aikinsa gami da iyalin gidansa tsarkaka. Ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a shi mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu